akwai saƙo da nake so in gabatar. Saƙo na farko shine rigingimu da ake yi a duniya. Mu a matsayinmu na musulmi da Rasha da tarayyar Turai wanda Ukraine suke bayanta duk ɗan juma ne da ɗan jummai. Dukkansu wani abu ne na tsari da suke halakar da al'ummatan da suke tasowa musamman ƙasashen musulmi. Duk wanda ka bi a cikinsu ba za ka tsira ba, kuma wanda ka bi ɗin ba zai iya kare ka ba daga ɗayan da baka bi ba. Ya kamata ƙasashen musulmi da ƙasashe masu tasowa lokaci ya yi da shugabanninmu za su gane hakan su ƙyale mutanen nan gabaki ɗayansu. In ka bi Rasha, lokacin da Amerika ta zo kai faɗa da ita za ta casa ka ba abin da Rasha za ta yi, za ta rugurguza ka, ta kashe ka, ta ƙone ka, kuma ba abin da zai faru sai dai rasha ta koma ta rinka cewa abin da aka yi ba daidai ne ba ba mu ja daɗi ba mun yi tir amma ba za ta iya sauko sojan ta ɗaya ko jirgin ta ɗaya ba ya nufi amerika haka ya faru a iraki haka ya faru a libya haka ya faru a suriya wa'annan ƙaddafi da saddam 'yan gaban goshin rasha ne ana ganin cewa ba yanda za a yi a iya taɓa su rasha ba ta yi magana ba amma aka kashe su aka yi kace-kace da ƙasarsu ba abin da rasha ta yi da makamanta sai dai tir da aka zo ibar ganima ma da su aka iba. To haka ma wayanda suke bin bayan Amerikawa suke goyon bayansu yayin da rasha ta tashi tana casa su, Amerika ba abin da za ta iya yi, ba za ta aiko sojanta ba ko jirginta ko ta yi faɗa mu ba take sai dai ta zauna tana cewa tir da abin da aka yi. wato su sun ba kansu wani haƙƙi duk wanda yake tasowa suna iya ruguza shi kuma ba wanda ya isa ya ce dan me saboda su ne masu cewa a yi ko a bari a duniya saboda tsabar zalunci duk wanda ka bi a cikinsu baka tsira ba yanda za ka tsira ka zama munafiki a ƙasarka ka cutar da ƙasarka ka Ka sanya ka cikin tashin hankali da bashi mai tsanani ka su jama'arka to shine za su ce kai ne mutumin kirki a wajensu in kai hakan ma daga ƙarshe sai ka ga abin da suka yi ma domin samuwal do da sauran shugabanni da muka gani ba su tsira ba waɗanda suka bi wa'ancan ido a rufe don haka kamar ma kai ka ce wani irin abu ne na haɗin baki turawa na gabas ɗinsu su rasha da na yammansu za su iya yin komai saboda wata maslaha da suke hange lokacin da suke so su rugurguza ƙasashen musulunci su tare ci gaban addini sun ƙirƙiran kansu su rushe gininnika a ƙasashensu su ba da dama a yi musu ɓarna ta tashin hankali duniya ta tausaya musu domin su cimma manufarsu haka suka yi a September 11 duk mai hankali ya ga abin da suka aikata don su zo su cimma manufarsu daga lokacin September 11 duwa yanzu ba abin da musulunci ya ƙari da shi illa bala'i da musiba da turan yamma da suka ɗanɗana mushi da ƙasashen musulmi ba wata riba ɗaya da zaka iya ƙirga mana wanda mu a matsayinmu na musulmi mun samu babu ita su suke ta ci ɗaukar riba har yau ɗin to haka suka tsara ina tsoron kar Allah ya sa wannan yakin da ake akwai abin da ake nufi na daban watakil la qaddara Allah a hasashe na ina ganin kamar Turkiya ake nufi aka bullo ta rugurguza Ukraine domin Turkiya matsayin da take da akwai a yanzu ita ce ƙasar da take haskawa kuma ƙasar musulmi tana da tarihin musulunci har ma ana ganin cewa Turkiya tana ƙoƙari ne don ta dawo da daula Uthmaniyya daular musulunci da aka rushe a shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira. To Turkiya ta fara kawo ƙarfinta. A yau, Turkiya tana ƙera jirage drop ɗin nan mai leƙen asiri mai ɗauko hoto mai kai farmaki duk duniya ba ƙasar da ta kai ta kuma an rasa wani irin technology take. Yau Turkiya tana ƙera dabbabat motocin yaƙi da ba irinsu. Economic tattalin arzikin ƙasar Turkiya kullum tashi yake. Sannan abu na gaba, Turkiya tana da wani abu mai matuƙar mahimmanci a gabanta a 2023. 2023 ƙarshen ittifaƙiya sa hannu da aka yi tsakanin Turkiya da ƙasashen Turai zai ƙare. shekara ɗari domin 1923 aka yi ittifaƙiyar. A ittifaƙiyar an hana Turkiya ta mallaki ruwan da yake haɗa tsakanin turawan gabas da turawan yamma. Da aka ci Turkiya da yaƙi aka mamaye su, sai aka zo aka ce su rubuta yarjejeniya, suka sa hannu yanzu ruwan nan da yake ƙasanmu wanda ya raba tsakanin gabas da yamma ba mu za mu mallake shi ba ƙasar turai ce za ta mallake shi nato take mallakarsa duk jiragen da suke wucewa ita take monitarin ɗin su kula da su duk kuɗin fitan da ake biya su ake biya 2023 ittifaƙiya za ta ƙare in ta ƙare yanzu turkiya ita za ta yi monitarin ɗin wannan wajen wannan ƙofar da take haɗa turawan yamma da gabas ba wata alaka ba wani jirgi ko wani abu da zai fice sai Turkiya ta gano me a ciki kuma me aka yi gabas da shi me aka yi yamma da shi wannan haɗari ne ga turawan yamma da turawan gabas Turkiya shashin samanta ba ta da iko da shi amma yanzu za ta mallake shi duk abin da aka rubuta a ittifaqiyar nan 2023 zai kare da wuya tura su kyale a zai a yi wannan sai dai wani miracle in Allah ya fi ƙarfinsu. Da ka fatanmu, Allah ya sa ba wani abu suka nufa ba na cutar da wata ƙasar ko Turkiya ko dukkan wata ƙasar musulmi. Allah kuma ya halakar da azzalumai da azzalumai ‘yan uwansu. Allah duk abin da za su harba, ya Allah ka sa tasirinsa ya kasance a ƙasashensu bai ƙetara wata ƙasa ta musulmi ba. Duk abin da yaƙin zai ja mana, Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga shi ko ta tattalin arzikinmu ko ta lafiyarmu ko ta rayuwarmu Allah ya sa can su karata Allahumma ahalikin zalimina bi zalimina wa khurujna min bainihim salimina ya Allah ka halakar da azzalimai da azzalimai ɗan uwansu ka fitar da mu salin alin ba mu ji ba mu gani ba ya Allah in suna da wata mummunan manufa ya Allah ka da manufa a kansu turawan yamma da turawan gabas baki ɗayansu